a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano yau insha Allah zamu darasi na ɗari babi na sha biyu cikin kitab ɗin shine babul amfal da haka zamu tashi babi na sha uku ya sa zoben gwal ya sa sarƙar gwal ya ɗauki takobi ne gwal an gane ko mana ruwan takobin na gwal ne ƙotar takobin na gwal to duk suna yin wannan to sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya zo da wani tsari dan ya daɗa zaburar da sojojinsa sai ya ce to idan aka fita yaki duk sojan da ya yi ƙwazo ya kashe wani jarumin arni to duk kayan jikin arnan na gwal na sani ma'ana bayan ganimar da za a raba a bashi kuma za a sake girmama shi a ware duk kayan jikin wannan arni na gwalagwalai a ɗauka a bashi to ko shakka babu wannan ya sa wa sahabbai ƙarfin gwiwa da zage dantse wajen su yi ƙoƙari a jihadi tare da cewa ba dan wannan suke yi ba amma ɗan adam duk inda yake ɗan adam ne idan aka kyautata masa yana jin daɗi an gane ko to kuma da wannan ya kamata a ce shugabanni musamman namu na Najeriya a rinka girmama jami'an tsaro idan sun yi bajinta wannan tsari ne mai kyau ba kawai a makala masa sita ba ko aninin da ba zai kashe ba a'a a bashi gida a Abuja a Maitama a Wuse a Asokoro to da za ka ga sojoji suna kokari amma sojan Najeriya ya tafi yaƙi albashinsa dubu hamsin da biyar dubu hamsin da biyar kurtun soja a cewa albashinsa dubu hamsin da biyar kwana kwana talatin ya yi a daji yana wuta kuma albashinsa dubu talatin da biyar a dubu hamsin da biyar to kaga yan ta'adda za su iya siyan sojoji a sauki sojojin nan suna cikin yunwa suna cikin fatara suna cikin bukata yanzu in suka gamu da wani dan ta'adda zai iya ce musu zama mai ba mu labari kawai mu kuma duk wata za mu rinka baka miliyan ɗaya to ba sai musu aiki ba shi yasa ana ba da labari an ce wani kwamanda aka tura zamfara da sojojinsa zai fita operation sai ce da sojojin nasa kowa ya aje wayarsa kuma kowa duk wanda wayarsa ta yi kuka to sai an sa free an ji menene bayan duk ya sa sun aje wayoyinsu kafin a fita kwasai wayoyin suka fara kuka kiki kiki kiki waccan waya sai ce to kowa ya ɗau wayarsa kuma ya sa mana free an ce kawai ana buɗewa sai ka ji ana cewa yaushe za ku zo kun she za ku zo ashe duk sun zama ne informers me ya ja saboda hukuma bata ba su kulawa da ya kamata ta ba su ba ɗan adam kuma ɗan adam ne yana bukata yana ci yana sha yana da iyali ko bahaushe ya ce dalla ake sallah sallan nan da ake Allah zai ce a yi sallah ba lada da yawa za ka ga sun daina saboda dan lada ake sallah da haka shugabanni ku kwaikwayi wannan a siyasar duniya kuma a addinance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa masu imani ne da shi sun san duk abin da suke yi na jihadi Allah ne zai biya su in an kashe su aljanna za su shiga kai tsaye amma tare da haka yana kyautata musu a duniyance kyautatawa irin ta dan adam da dan adam an gane ko to wannan duk yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya zo da su na tsari na ciyar da al'umma gaba na ƙarfafa wa mutane gwiwa wajen su yi ayyuka na alkhairi ko su tsaya su mai da hankali wajen aikinsu ma'ana mutum ko aiki ka ɗauke shi kana biyan sa to kuma wani lokaci ka rinƙa masa kyautayi lokaci bayan lokaci to wannan zai daɗa sa ya zage dantse wajen yi maka aikin da kyau to wannan shine abin da wannan babu yake karantar da mu kalmar salbu kamar yadda na faɗa shine kayan da aka tuɓe a jikin mamaci a filin yaƙi bayan an kashe shi to da haka wanda ya kashe shi shi ake tuɓe wannan kaya a bashi a musulunci idan shugaba ya ga dama an gane ko hadisi mai lamba ta 1144 hadithu abi qatadata radiyallahu anhu qal hadisin abu qatadata al-ansari Allah ya kara masa yadda yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ama hunain mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a shekarar da aka yi yaƙin hunainu shi hunainu din sunan waje ne wadin bainahu wa baina makkata falafatu amyal wani waje ne tsakaninsa da makka ya kai mil uku mafi yawancin yaƙuƙukan annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ga an sa musu suna ne da sunan wajen da aka yi su kamar yaƙin badar sunan waje ne badar din asali bi'ir badar ne wani mutum ne sunansa badar ya haƙa rijiya yake sai da ruwa to inda aka yi yaƙin kusa da rijiyarsa ne asali ana ce wajen bi'ir badar rijiyar badar to amma da tafiya ta tafiya kawai sai aka koma cewa badar badar an gane ko ma'ana aka cire kalmar bi'ir din ma to da haka anan aka yi yakin badar haka yakin odo an yi shi ne a gefen dutsen odo da haka shi yasa aka kira shi da gazwatu uhud to haka hunain an yi shi ne a wajen da da ake kira da suna hunay shine Allah ya ce wa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawm hunayn idh a'jabatkum kathratukum falan tubni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wal wa anzala junudan lam tarawha ala ja'ala na ladina kafaru sufla wa kalimatu Allah hiya al wallahu azizun hakim da haka Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya kira yakin. a cikin alƙur'ani a cikin suratul tauba to da haka abu qatada yace shekarar da aka yi yakin hunain to yakin hunain a wata shekara aka yi a shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko badar an yi shi shekara ta nawa biyu uhud fa shekara ta uku ahzab fa shekara ta hudu to haka haka haka har aka je shekara ta takwas anan aka yi hunain abu da yake falamman taqaina yayin da muka yi taho mu gama tsakaninmu da makiya shine iltaqaina daidai da iltaqal jam'an yawmal furqan yawmal taqal jam'an kanat lil muslimina jawla musulmi a wannan lokaci sun yi dauki ba dadi sun yi kai kawo shine jawla taqaddum wa ta'akhur ma'ana musulmi sun kasance suke da nasara suke da rinjaye a farkon al'amari yace fara'aitu rajulan minal mushrikina in ji abu da sai na hango wani mutum cikin kafirai ala rajulan minal musulmina ya hau ruwan cikin wani mutum daga cikin musulmai zai kashe shi waɗansu malaman suka ce alahu ai zahara alaihi wa ashrafa ala qatlihi yayi rinjaye a kansa saura ƙirji ya kashe shi an gane ko ausara sara'ahu wa jalasa alaihi ko ma ya kayar da shi ya hau kan ruwan cikin sa shine ma'anar ala ya ɗaukake shi shine ala rajulan min almuslimina ya ɗaukaka kan wani mutum daga cikin musulmai shi mushrikin abu qatada yace fastadartu sai kwanayo ribas nayo kwana na citaya na juyo hatta ataituhu min wara'ihi nazo masa ta bayansa shi wannan mushrikin da yake shirin kashe musulmi ko ya hau kan ruwan cikinsa yace hatta darabtuhu bisayfi ala habli atiqihi na sare shi da takobi akan daidai jijiyar wuyansa an gane ko na sare shi da takobi na akan jijiyar wuyansa fa aqbala alayya da ya ji zafin sara sai ya juyo kaina fa dammani dammatan ya matse ni matsar da wajattu min hari halmauti sai da naji kanshin mutuwa ka san idan mutum ya kusa mutuwa in ya damƙe ka to wannan damkar in ba a yi wasa ba sai dai ku mutu tare domin duk ƙarfinsa ya tara shi a wannan wajen abokin mutuwa kawai yake nema a tafi tare ba wai sai mutum ba ko dabba ce yanzu ko ta dabba ce daga cikin dabbobi masu farauta idan ka harbe ta ko ta kasare ta in ta kanka to ba yi wasa ba sai dai ku mutu tare in ta cafe ka to ba za a iya raba ka da ita ba da haka dai yace sai jiyo kaina ya matse ni irin matsar da tsananin zafin matsar sai da yasa na ji ƙanshin mutuwa ma'ana hannu ma sai da numfashi na ya fara ɗaukewa thumma adrakahu al-maut amma cikin ikon Allah a haka haka sai mutuwa ta rinjaye shi fa arsalani sai ya sake ni fala hiqtu umar ibn al-khattab abu qatada yace sai na taho na riski na umar dan khattabi faƙultu sai na ce da shi ma balin nas wani hali mutane suke ciki yanzu domin shi yanzu da sun ɗan ja gefe shi da wancan yanzu bai san me yake faruwa a cikin fagen yaƙi ba ƙala sai sai na umar ya ce da shi amurullahi al'amarin Allah ne yake gudana ma'ana abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara shi ke gudana tsakanin mutane an gane ko ai munhazmina domin ya ga mutane kamar an yi nasara a kansu da farko musulmi ke nasara daga baya kuma fa aka dawo ana nasara a kansu to shine yake tambaya wani yake faruwa ne me ya jawo wannan matsalan ne da shine sayyidina Umar yace masa amrullahi wannan kaddara ce daga Allah haka Allah ya kaddara haka Allah ya shirya zai faru kuma yake faruwa an gane ko thumma innan nasa raja'u to daga baya kuma sai mutane suka dawo mana da sahabbai sun gudu sun tsorata sun firgita nasarar da suke ci akan kafirai yanzu ta juya su ake nasara a kansu to daga baya kuma sai Allah ya sake dawo musu da nasararsu kamar yadda na karanto mana ayoyi hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahabat an gane ko ko alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina ku karanta a nakare kuka gudu kuka cika wandon ku da iska haka Allah yake faɗa yace thumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli daga baya sai Allah ya saukarwa da manzansa nutsuwa wa ala almu'minina ya saukarwa da mu'minai nutsuwa wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla daukakar da kafirai suke da ita sai ta karaya sai ta dawo ƙasa wa kalimatul lahi al-ulya kalmar Allah kuma sai ta daga ma'ana musulmi sai suka fara cin nasara to shine thumma innan nasa raja'u sannan daga baya sai kuma sahabbai suka dawo wa jalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bayan wutar yaƙi ta lafa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna fakala sai yake cewa man qatala katilan lahu alaihi bayyina falahu salabuhu duk wanda ya kashe wani kafiri kuma yana da shaidar da ke tabbatar da cewa shi ya kashe to ne masa izini da a tuɓa kayan kafirin a bashi ka'idar sai kana da shaida ni na kashe shi waye shaidar ka wani ne ya ga lokacin to kenan an yadda a je a tuba kayan jikin kafirin a bashi an fahimta ko Abu Qatada da fa qumtu fa sai na tashi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace man yashhadu li wa zai min shaida domin ai ya kashe wani kafiri a can ko domin ba ga wani kafiri zai kashe wani musulmi ba ya sare shi da takobi a baya a wuya ya tsinke mai jijiyar wuya kafirin ya zo ya rinƙume shi har sai da ya ji ƙanshin mutuwa daga baya kuma ya sake shi shi ya mutu ba haka ta faru ba to kaga shi ya kashe wani kenan to da haka sai ta shiga gaban manzo Allah ya ce wa zai mun shaida akan ni na kashe wani ko na kashe wani daga cikin kafirai da haka mu je in nuna a bani kayan jikinsa sai ya faɗa haka thumma jalastu yace sai na zauna thumma qala ya sake cewa man qatala qatilan lahu alaihi bayyana falahu salabu ma'ana manzo Allah ya sake nana ta abin da ya faɗa duk wanda ya kashe wani kafiri yana da hujja da shaida da ke nuna shi ya kashe shi a je a tuba kayan kafirin a bashi na yadda inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu qatada yace fa kuntu sai na sake miƙewa fa kuntu na sake cewa man yashhadu li wa zai min shaida thumma jalastu sannan na sake komawa na zauna thumma qala thalithata mithlahu manzo Allah kuma ya sake maimaita maganar irin yadda ya faɗe ta a farko da karo na biyu a karo na uku cewa man qatala qatilan lahu alaihi bayyina falahu salabuhu an gane ko kaga wannan ma ga ilimi mai hankali mai lura ya tabbatar maka da cewa manzo bai san gaibu ba da ya san gaibu kai tsaye zai ce ai na sani kai ka kashe shi je ka ɗauka. dauka amma manzo yana jiran a kawo shaida an gane ko fa rajulun anan ne sai wani mutum ya tashi ya ce sadaka ya rasulullah ya ma'aikin Allah abu kata da yayi gaskiya ya kashe wani daga cikin kafirai wa salabuhu indi kuma wanda ma ya kashe ni na tuba ma kayansa har na ne. an gane ko fa arduhu anni sai ce ya ma'aikin Allah amma ka rarrasan mun abu katada tunda na riga na cire kayan wancan kafirin da ya kashe ba sai an bashi ba shi a musanya masa da wani ka ji so na ɗan adam ko son kai bahaushe ya ce so so ne amma son kai ya fi kura da shan duka gaddi da kwashe kuɗi ga wanda shi ya kashe shi ya cancanci a bashi kayan amma kai kuma tuni ka je ka tuɓe kayan ka sa a jaka idan ka dai ya tashi ya ce ya ma'aikin Allah tabbas abu da shi ya kashe wannan mutumin amma ni na riga na cire kayan mutumin tun ba a zo nan ba yanzu kawai ka ba shi haƙuri ka rarrashe shi ya haƙura ni in ci gaba da riƙe kayan faƙala abubakar ni siddiq radiyallahu an a nan ne sai abubakar as-siddiq al-akbar Allah ya ƙara masa yadda sai ka da baki ya ce la hallahi ya ce wallahi haka ba za ta yi ba haɗin nan haƙu tambihi ce a madadin wawul qasmi asalin zancen la wallahi to amma laraba sukan ce la hallahi a'a na rantse da Allah haka ba za ta yi ba an gane ko da ka ha'un din ha'ut tanbihi ce aka kawo ta a madadin wawul qasmi amma kuma ta yi aiki irin na wawul qasmi shine ta yi wa al-ismul muqsamu bihi jarra kaga an ce la hallahi ta yi masa kasara ko kamar yadda inda wawul din ce ma ita ma haka za ta ce la wallahi sai zama la harfu nafi mabni ala sukuni la mahallahu min al-i'rab al-wawu harful qasmi Allah ismul jalala al-muqsam bihi majrurun bi wawi wa alamati jarhi al-kasra an gane ko da ka sayyidina Abubakar yake kai wallahi haka ba za ta yi ba ya za a yi wani ya kashe kai kuma ka kwashe kayan daidai da kura da shan duka gaggi da kwashe kuɗi idan la ya amidu ila asadin min ufudillahi yuqatilu anillahi wa rasulihi yutika salabahu yace in haka ne yayi shikenan mutane sai su daina jarumta mutum ba zai rinka tara'ar aradu da ka ba yana zaki daga cikin zakokin Allah ya nufi kuma wani kafiri murgujeje daga cikin arna ya buge yayin an haka shikenan an daina jarumta ma'ana sayyidina abubakar yana nuna illar in ba a yi wannan ba to himmar mutane za ta iya ne raguwa idan ka san za ka yi abu ƙarshe ba za ka samu fa'ida ba me amfani ba za ka yi ba yanzu duk sojan da ya san in ya je ya jarumtaka a filin daga aka kashe shi ba wani abu da za a tsina nawa ƴaƴansa ba wani abu da za a tsina nawa iyalansa kai kowane jami'in tsaro ma sai yayi sai daina da sun je sun ga arnan ko sun ga yan ta'addan in sun san ma za a haɗu da yan ta'addan anan su sai su can Da wani abokina yana bani labari ba zan faɗi garin ba wata rana ya dawo daga wani gari wajen aikinsa to hanyar garin boda ce za ka yi ta ganin jami'an tsaro 'yan sanda ne immigration ne kwastan ne to akwai wata tsohuwar motar 'yan sanda ta rugu tsohuwa ce tukur kawai sai a zo a sata a titi hoto ya ce to ranar nan kawai zai wuce sai suka tsare shi da Allah waje kaza za ka eh da Allah rage mana hanya sai ce to ba komai sai ya ɗauko ɗaya daga cikinsu su to yana tafiya shi ne suke hira yake zolayin yace yalla ɗaya yanzu wannan motar ta tana iya bin barayi yace haba yaushe ba za mu bi su yace in mun ji sun bullo ta nan mu nan muke yi <laughs> ba ma so a haɗu sabani ake ce to da wannan motar za mu bi yan sanda za mu bi barayi da wannan albashi za ka bi barayi da wannan kaza kaza za ka to kaga ya kamata manyan mu su gane matukar ana so a yi aikin da gaske soja a ƙasa in bai fi kowa albashi ba jami'in tsaro in bai fi kowa albashi ba yanzu ka kalli 'yan siyasar mu tare da girmamawa duk abin da suke tunkawa da shi din ne barazanar su jami'an tsaron ne wani jami wani dan siyasar ko gwamna ko kai ko shugaban kasa ko sanata ko dan majalisa gidansu bai isa ya je ba in babu jami'an tsaron unguwarsu in ya je sai a faffasa mai kai da dutse amma su za su je su tare a rabi da ka ba garinsu ba ba gidansu ba ba uwarsu aka zo gaisarwa ba ba dangin iya ba na baba su tare a rabi da ka su je su shiga cikin mutane su kore maka su dan kai ka zo amma a banza kai ka kwashe kuɗi su suna cikin yunwa a banza kai ka sace kuɗi kai kana bacci su fa suna waje suna gadin ka da kai da iyalanka wani abin da zai ku mamaki manya manyan masu manyan rike da manyan mukamai a ƙasar nan fa wasu a ƙauyukan da iyayensu suke ƙauyukan da ake ta'addanci su ga ba sa zuwa ƙauyukan amma za a tura jami'an tsaro suna gadin tsofaffin su wani zaka ga gidan babar sama akwai jami'an tsaron gadin ta arado su sun bar nasu iyayen can shi ma ko da fa jami'in tsaron shi ma uwarsa a ƙauyen take amma ba zai je gadin tasa uwar ba amma sai zai gadin uwar shugaban ƙasa ko uwar gwamna ko uwar sanata ko uwar minista shi ya sai da tasa rayuwar dan taka ya sai da nasa jin daɗin dan naka iyalansa sun haƙura da shi dan naka iyalan amma kuma suna cikin wahala suna cikin talauci suna cikin fatara ya kamata a duba ya kamata a ji tsoron Allah da haka dai sayyidina Abubakar ya ce in haka ne to masu ƙoƙari za su daina ƙoƙari daga yanzu wani jarumi daga cikin jarumai ba zai yi sadaukantakar da zai je ya yaƙi wani kafiri ba da haka sai na bakar ya ce ya za a shi ya yaƙi kai kuma a ɗauki kyautar a baka ko a ɗauki kyautar girmamawa da bajintar kai a baka faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam nan take sai manzo Allah ya ce sadaka abinda abubakar ya faɗa gaskiya ne yanzu kila wannan maganar da na faɗa ta yi wa wani gwamna zafi ta yi wa wani shugaban kasa zafi ta yi wa wani sanata zafi to amma manzo Allah ya goyi bayan ta ya za a yi wani ya sha wahala wani ya fi shi jin daɗi ya za a yi jami'an tsaron da suke hana su bacci suke tara rada da ka suna kwanan daji amma a ce albashinsu dan kai na cikin garin ka kwana lafiya na sha faɗa wannan ina nanatawa wallahi hatta manyan attajiranmu wani mai kuɗin a singa da yake da manyan shaguna ko yake da manyan suto a dawana ko yake da manyan suto a kwari ko a sabon gari da za ka ce ya je ya gadin dukiyarsa za ka ba shi ninkin ba ninkin albashin da kake ba soja kaga dukiyarsa ce wallahi ba zai iya ba ba zai iya kwana ya tsare ta ba amma za ka ga sojoji ko 'yan sanda ko constabulary talakawa duk sanyi duk zafi duk ruwa suna nan suna tsaron dukiyar wani za ka ga zafi ya ci ya cinye shi sanyi ya ci ya cinye shi abin tausayi da tocilansa ko batirin kirki babu amma yana ta kai kawo tsakanin ɓeraye da gafiyoyi ya nemi ka gadin dukiyarka amma za ka zo kila gilashin motarka a sama bai isa ma ka saurare shi ba bai isa ma ka ce masa sannu ba a wulaƙance kake kallonsa alhalin da rayuwarsa kake jin daɗin shi yasa Allah ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadati samawati wal ard a wata ayar ce la huddimati sawami'u wa bi'u wa masajid yuzkaru fi hasmullahi kathira wallahi ba dan Allah yana kara wasu mutanen da wasu ba da sama da ƙasa ta rushe waɗansu mutanen su Allah ya tsara wasu da su kai yace ba dan Allah yana tsara wasu mutanen da wasu ba da ɗakunan bauta ma ba su zauna lafiya ba kana zaune masallacin cikin dare sai wani ya zo ya kunna masa wuta kuna zaune cocin ku cikin dare sai wani ya zo ya banka masa wuta to amma Allah sai yake tsara wasu mutane da wasu walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد da ka da ya mai girma in ka ji haushi ba nufi na in baka haushi ba nufi na yi abin da ya dace Sayan na abubakar ya ce dan ne shi zai yi jarumta kai kuma ka fi shi jin daɗi in haka ne ai jarumai sai su daina jarumta zalla ce sadaka abin da abubakar ya faɗa yi gaskiya ko da ba za mu ce 'yan sanda da sojoji albashinsu ya zama daidai da na 'yan majalisa daidai da na gwamnoni daidai da na sanatoci ba amma lalle kada ya zama albashinsu baya iya ba su abinci kada ya zama albashinsu baya iya tsare musu yunwa cikinsu kada ya zama albashinsu baya iya tsare musu bukatun iyalansu in akwai haka to akwai matsala kar ka taɓa tsammanin za a samu tsaro ba za a samu ba ainihi ma ba a kama hanyar sa ba wallahi ko da zaluntar jami'an tsaro Allah ya bar mu ya isa tsaron ya ki samuwa zaluntar su da ake yi inda wannan kadai Allah ya bar mu ya isa tsaron ya ƙi samuwa dole aka mai da su ‘yan hanci da rashawa wallahi Allah kaɗai ya san adadin jami'an tsaron da na tattauna da su akan za su bar aikinsu saboda su da su ci haram gwanda su bar aikin masu ƙanshin imani a cikin su to in irin waɗannan suna ci gaba da imaninsu yana motsa su suna ganin da su ci haram gwanda su bar aikin to ba akwai matsala za ka wayi gari duk masu tausayi tausayi masu imani imanin masu kishi kishin duk sun fita sai a bar suwa shi kenan sai a bar arna sai kuma a bar yan zuga. wanda su ba ruwansu da wani tunanin lahira ko tunanin Allah duk dukiyar da ta girma gabansu in sun ganka a bayan gari an yi haɗari kana numfashi su ƙara saka su tsebe kuɗin aljihunka to in an bar irin waɗannan a cikin aikin tsaro to kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka lallai hukuma ta yi abin da ya gamata haƙƙi ne Allah ya ɗora mata kuma zai tambaye ta mai ruwaya ya ce fa bahu sai ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa abu qatada kayan wannan kafuri da ya kashe abu qatada ya ce fa bi'tu dir'a sulkensa kadai a cikin kayan nasiyar fabta'atu bihi mahraf mahrifan sai na sai wata katuwar gona da shi fi bani salima a Bani salima sai ce fa innahu wannan silke da na siyar na sai gona da kuɗin la'awwalu malin ta'affaltuhu fil islami shine farkon dukiyar da na fara samu mai kauri a musulunci yanzu a ce sojojin da suka yi yakin mai tatsini a ce an ba ɗaya gida a kusa da gidan shugaban ƙasa a abuja wani mai tatsinin ya sake tasowa ai da ya taso ko kai ma ba a yi maka allura soja ba zai ka buge shi saboda kai ma ka san zaka to amma tun da ba a girmama su ba girmamawa da ya kamata masu tsine sai su ta tasowa to abin mamaki ma sai ka ga wai yan ta'addan su ake girmamawa ba wai ne su jami'an tsaron ba yanzu wata takarda da take ta yawo a social media ban sani ba ko kun ganta abin da ake faɗa a jihar Zamfara an ce wani gwamna ya bawa yan ta'adda wancan hilux wancan kaza wancan kaza look at sojoji suna buƙatar hilux ka ba dan ta'adda hilux yan sanda suna buƙatar hilux su ba ka ba su ba ka ba dan ta'adda hilux wani irin tanadi ne wannan wani irin tunani ne wannan Allah ya kiyaye haka in wannan zance ya tabbata kaga wannan ya nuna maka kwata-kwata shiriri ta muke yi ba duk koke-koken da ake nema a samu tsaro ba amma kama hanyar ba kwata-kwata mu muna nan dilmiye cikin mu, su kuma suna can dilmiye cikin hada su ta duniya kawai tsautsayi sai wanda ya rutsa Allah ya kiyaye Allah da bacin rana aka raja bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu fardul khumusi babun mallan yukhammisil aslaba wa man qatala qatilan falahu salabuhu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗaya da ɗari 1145 hadisu Abdurrahman bin Auf hadisin Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yadda kale yace baina ana waqifun fi saff yawm badr Abdurrahman dan Auf yace kawai wata rana ina tsaye a cikin sahu ranar yakin Badar to kaga wannan ya nuna cewa Abdurrahman dan Auf badari ne mana an yi yakin Badar da shi to ko da wannan kadai ya isa ya samu aljanna domin duk wanda ya je yakin badar dan aljanna ne manzo Allah ya faɗa a hadisin bukhari wa ma yudrika anna Allah tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah ya kalli waɗanda suka je yakin badar mutum 313 kallo na rahama yace ku je ku duk abin da kuke so na yafe muku to Abdurrahman dan Auf yana ciki bayan haka kuma abdurrahman dan auf yana cikin mutum goma da annabi ya ba su aljanna a lokaci guda cikin kalma guda cikin hadisi guda yace abubakarin fil janna umarun filjanna usmanu aliyu filjanna dalhatun filjanna sa'adun filjanna sa'idun abu ubaida filjanna abdurrahman ibn auf filjanna. su goma haka Zubairu bin al-awwa filjanna su ne goma da haka abdurrahman yana cikinsu. to da haka abdurrahman yake cewa ina tsaye kawai a cikin sahu ranar yakin badar kalmar sahu ta nuna cewa yaƙi in za a yi ana yin sahu kamar yadda ƙur'ani ya faɗa sura ce ma guda a ƙur'ani, suratu saffi surar sahu sai Allah ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son masu yaƙi wajen ɗaukaka addininsa a cikin sahu kai ka ce gini ne da aka shata aka saita to waɗansu malamai suka ce sahu irin na sallah a'a ba sahu irin na sallah ba kowane abu akwai irin sahunsa akwai sahu na karatu akwai sahu na cin tuwo akwai sahu na yaƙi akwai kuma sahu na sallah ana nufin sahu irin na yaƙi an gane ko to sannan malamai suka ce sahu tana iya ɗaukar ma'anar layi tana kuma iya ɗaukar ma'anar tsari ma'ana bisa ga tsari Allah yana son masu yaƙi wajen ɗaukaka addininsa bisa ga tsari ba bisa ga baragada ba kamar yadda muka faɗa tun da muka fara karatu cikin kitabul jihadi ɗin nan muna faɗa tsarurruka ne na yaƙi banda kashe yara banda kashe mata wannan ai tsari ne ko banda ƙona dukiya da ɓannatar da ita wannan ai tsari ne ko wanda ya kashe wani a bashi kayansa wannan ai tsari ne ko in an raba ganima shugaba zai iya ƙara wa wani saboda ganin ƙwazansa na falu kenan wannan ma ai tsari ne to da dai abdurrahman ya ce kawai ina tsaye cikin sahu fa nazartu an yamini na kalli dama na wa shimali da haguna fa idza ana bi gulamaini min al ansari sai na ga a dama na wani yaro ne a hagu na ma wani yaro ne duk biyu kuma 'yan madina ne hadifatin afnanu afnanuhuma shekarunsu ƙanana ne ba su da yawan shekaru ma'ana ko dai sun balaga da kaɗan irin sha tara ɗin nan ashirin ko sha shida sha bakwai har zuwa ashirin masu ƙananan shekaru domin in ba su balaga ba annabi ba zai ba su je yaƙi ba manzo Allah baya barin yara su fita yaki sai sun yi ne sai sun balaga to amma mutum in ya balaga koda da shekara ɗaya ne za a iya barin sai je yaki to kaga amma yana da ƙananan shekaru kenan dan shekara sha shida kenan tunda balaga tana fara ne daga shekara sha biyar dan sha shida balagagge ne amma mai ƙananan shekaru dan sha bakwai dan sha takwas har ma dan ashirin daka abdurrahman ya ce duk ga su ƙananan yara ne masu ƙananan shekaru tamannaitu an akuna baina abla'a minhuma yace ni buri na in zamo a cikin tsakiyar sadaukai wanda suka fi su koshi da kosawa ban so a ce ina cikin yara ba saboda me saboda ji da isa kar a same ka cikin ƙanana a same ka cikin me manya wajen ayyukan alkhairi abdurrahman yace fa gama zani ahaduhuma sai ɗaya daga cikin su ya zungure ni an gane ko ko ya fusgi rigata faƙala sai ce ya am ya baffa na ta yi bai san sunan abdurrahman ba ma ta yi kuma sun san sunan saboda girmamawa kamar kai ne kawai ka ga wani dattijo ka ce baba ba yana nufin ba yi da suna ba ta yi ka san sunan amma girmamawa ce sai ka ɓoye sunan ka ce baba ko ba haka ba an gane ko ta yi kuma baka san sunansa ba ma to kawai dan dai a tafi a hakan baba tunda girmansa ya kai ya haife ka ko ya da mahaifinka da ka ya ce ɗayansu ya zungure ni sai ce ya am kalmar ammu tana nufin ɗan uwan uba an gane ko wan mahaifinka ko ƙanin mahaifinka shine ammuka in yar mahaifinka ce ko ƙanwan mahaifinka ammatuka da hausa su ne ne inna da hausa in kaji an ce wacce inna ta ce to ana nufin in dai Hausa Kano ce ana nufin koyar babanka ko kanwa babanka ita ce inna haka nan da Hausa in ka ji an ce baffa in Hausa Kano ce to dan uwan mahaifi kenan bangaren uba kowansa ko kaninsa shine baffa to amma idan bangaren uwa ce sai ka ji an ce gaggo ita ce khala da larabci sai ce da ita khala gaggo to a Hausa Kano in ka ji an ce gaggo yar uwa ko kanwa uwa ma'ana dai bangaren uwa to haka nan kawu shine kalu da larabci kalu to idan bahaushe ya ce maka kawu yana nufin dan uwan mahaifiya wanta ko kaninta kaga an raba kenan dangin uba su ne a amam dangin uwa su ne khawal an gane ko ko fu'ul duk ana faɗa to da ka dai anan sai ce ya am ya kai baffa na ma'ana dan uwan ubana hal ta'rifu aba jahal shin ka san waye abu jahal su sun fito ne da nufin su kashe Abu Jahal amma ba su ma san shi ba himma ba ta garago kawai abin da yasa za mu ji suka ɗana wa Abu Jahal saboda sun ji an ce ya damu annabi a Makka su kuma 'yan Madina ne ba su ma san Makkan ba ba su rayuwar Makka ba amma lokacin da mutanen Makka suka hijira suka zo Madina duk wani labari da za a bayar mummuna na cutar da annabi sai su ji sunan Abu Jahal ya fito ke na waɗannan yaran kawai suka haɗa kai suka ce ku bar shege za mu yi maganin sa Allah ya haɗa mu ba haka ake so kai ma ka zama jarumi duk ne wanda ya damu addini ko baka samu damar rushe shi ba ka kwana da shirin rushe shi a zuciya wannan shine imani an gane ko to da ka suka ce shin ka san aba jahal shi abu jahal alkunyarsa sake ana nufin uban wawaye jahalu anan ba jahalu ne na rashin ilimi ba jahalu ne na rashin hankali domin wawa a larabci ana ce da shi jahil hakanan jahili mara sani ana ce da shi jahil kowa jahili ne domin dama abin da ke jawo wuta ko dai rashin sani ko rashin cikar hankali shi yasa zaka ga Allah yana ce da Yahudawa jahilai ba yana nufin marasa ilimi ba yana nufin marasa aiki da hankali وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ba ku da hankali ba ku da nutsuwa a ghairar lahi ababikum ilahan wa huwa kuma alal alami to amma za ku ga ai da yawa Allah yana tabbatar musu da ilimi ashe kenan jahilcin da yake su da shi a nan ba na rashin ilimi ba na rashin ne hankali da nutsuwa ko mutum yana da ilimi in bai da hankali da nutsuwa sai ka ga shiriri ta fi daidai ɗinsa yawa to da haka su waɗannan shi abu jahal ana nufin uban wawaye domin duk wani shirme da shiririta a makka musamman ayyuka na dabanci ayyuka na jagaliyanci to za ka samu shi ne a gaba ayyuka na matsawa annabi na ciwo annabi mutunci na matsawa musulunci to wannan ne yasa manzo Allah ya sa masa abul jahal uban wawaye uban jahilai amma asali a makka ba haka ake kiransa ba ce ake da shi abul hakam uban hikima uban masu azanci an gane ko to amma manzo Allah sai canja masa sai mai da shi abul jahal kuma albarkar manzo Allah sai ta sa sunan da annabi ya sa masa ya danne sauran sunayen nasa sunansa ne ta shine amru ibn hisham amru ibn hisham shine annabi yake ta addu'a a lokacin zaman makka Allah ka karfafe mu da ɗayan umar guda biyu yana nufin ko umar ɗan khattabi ko amru ibn hisham amr ibn hisham shine abu jahal da aka sai manzo Allah ya taglibi ma at-tasniyati Allah ka taimake mu bi al umarain bi ahadihi ma indaka Allah ka taimake mu da ɗayan Umar guda biyu wanda ka fi so daga ciki domin a lokacin na Umar shi kuma yana matashi sadauki shi kuma duk wani tsagiran yaro mara kunya a maka yana tsoron Umar to shi kuma Abu Jahal yana da kuɗi a hannunsa da shi ne duk wanda ya karɓi musulunci cikin biyun nan a lokacin musulunci zai samu ƙarfi da shi to shi ne manzo yake addu'a Allah ka taimake mu da ɗayansu, kuma in ka tashi taimakon mu ka taimake mu da wanda ka fi so to sai addu'ar ta faɗa akan Umar an Khattab sai ya zama Umar ya musulunta to da ka da wannan shine abin Jahal waɗannan yara suka tambayi Amru eh, Abdullahi dan eh, eh, Abdurrahman bin Auf hal ta'rifu Aba Jahalun shin ka san Abu Jahal qultu Abdurrahman yace sai na ce na'am na san shi ma hajatuka ilaihi ya bani akhi to kai ka dan uwana ne ya haɗa ka da shi abdurrahman ya tambayi yara ce ma hajatuka ilaihi ya ibn akhi kaga shi ya girmama abdurrahman ya ce masa baba shi kuma abdurrahman ya ce masa ne dan dan uwana shi ma wannan alama ce ta girmamawa larabawa suna yin haka ga yaro karami shi yaro ya girmama babba babba kuma ya tausaya wa ne yaro laifin yaro kiwa laifin babba rowa to da haka dai ce ya kai dan dan uwana me ya haɗa ka da Abu Jahal ina ruwanka da shi kala sai ya ce ukhbirtu an bani labari ne annahu yasubbu rasulullahi yana zagin annabi to ina mahaukatan da suke cewa in an zagi annabi ba a kisa waye ya ce ma in an zagi annabi za a kashe mutum manzo tun yana da rai in an zage shi ba a neman izinin sa buga mutum ake sai dai a zaya masa labarin kuma ba a taba bashi labari cewa an buga wani saboda ya zage shi ya ke dan ba kai abin da ake bukata ya zama kai kuma ba shari kai wani ba da gasken zagin yayi in dai yi ka sassabar zagin to kai kuma kar kai jinkirin daukar kota ka buge shi an gane ko to da haka shi yaron abin da yake cewa Abdurrahman dan Auf na ji an ce yana zagin annabi ne shi yasa nake neman sa yau ko ni ko shi yace wallazi nafsi biyadihi na rantse maka da wanda raina ke hannunsa in yaron yana cin alwashi yake la in ra'aituhu in naga Abu Jahl la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al-ajalu minna wallahi inuwata ba za ta rabu da inuwarsa ba sai ni saurin ajali daga cikin mu ya mutu ma'ana ko ni ko shi ko dai ya riga ni mutuwa ko in riga shi mutuwa kaga kafin ya aiwatar yake faɗa zai aiwatar in laifi ne sai Abdurrahman ya ce masa ne a'a in laifi ne ma Allah take zai aiko da wahayi daga saman sammai bakwai ya ce a dakatar da yaron nan kai yayi amma Allah ya zura ido ma'ana ya tabbatar da ayi Abdurrahman bai hana ba manzo Allah bai hana ba kuma yaron nan sai da ya cimma burinsa Abdurrahman dan Abu yake cewa fa ta'ajjabtu li zalika wannan abu ya bani mamaki na wannan yaro yaro ne karami mai kananan shekaru amma mai hankali da tunanin manya yaro mai hankali da imani wanda ya fi da yawa daga cikin manyan banza a yau ko a wancan lokacin ba domin ya damu da addini yana kishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wanda za a zagi annabi ba ya ce wai wai jazuba ce ta kama mutum yanzu akwai wani mahaukacin mutum a garin nan da kilif ɗinsa ya yi yawo ya ce shi ko annabi ne ya ce kar a yi maulidi wallahi sai ya yi wannan fa daidai yake da zagi amma ka san hujjar da yan ƙungiyarsa suke ba shi ta kariya ai jazaba ce ta ɗauke shi to wai ce ce jazabar nan jazabar bata ɗauke shi ya zagi ubansa ba bata ɗauke shi ya zagi uwarsa ba jazabar bata ɗauke shi ya ji ya faɗa transformer ba jazabar bata ɗauke shi ya hau titi tirela ta taka shi ba sai ya ci mutuncin annabi da jazaba saboda raina addini da aka dai abdurrahman dan auf yace yi mamakin wannan yaro fa ga mazanil akharu ɗayan ma sai zungure ni tunda biyu ne ai kar mu ɗauka ɗayan ne kawai yake da wannan attempting ɗin. shi ma ɗayan yana da shi da aka bayan ɗayan ya ja ni na saurare shi ya gaya min tasa maganar da buƙatar ɗayan ma sai ya jawo ni fa kana li mislaha shi ma ya gaya min irin abin da ɗan uwansa ya faɗa yace waye Abu Jahal nace ina ruwanka da shi me gamin ka da shi na naji an ce ne yana zagin annabi kuma wallahi in na gan shi inuwata da tasa ba za su rabu ba sai ne gaggawar ajali daga cikin mu ya riga mutuwa ko ni ko shi Abdurrahman ya ce falam an shab ban daɗe ba an nazartu ila abi jahalin kawai sai ga abu jahal ya bullo ma'ana Allah ya rubuta masa kaddara mummuna kuma za ta haushi wanda Allah ya yanka masa kaza kaddara sai ya fige yaran suna ciki da shi ba su san shi ba muna tare kawai sai ga shi ya bullo bai san ma da shi maganarsa ake ba abdurrahman ya ce ya julu finnasi yana ta kai kawo a cikin kafirai yan uwansa kuntu sai na ce da yaran ala ku saurara ku ji ku yara inna hadha la sahibukum allazi sa'altumani wancan shine abokin ku da kuke tambaya ta game da shi gashi can fabtadarahu ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka yi dingi suka yi gurnani suka zabira suka yi kansa kowa yana rige-rigen ya zama shi zai fara kaiwa kansa kaga dai ba an su bane ba fa kuma shi ma fa ba rago bane jarumi ne sadauki ne shi ma dan malamai suna ba da labari ya taɓa marin Abdullahi dan Mas'ud sai da Abdullahi dan Mas'ud ya ga wuta tun daga nan Ibin Mas'ud nesa nesa yake da shi har ya mutu yana kwance zai mutu ibn mas'ud baya iya zuwa kusa da gawarsa da shi ma ba karamin shege bane ba to amma ka ga ƙarin ƙarfin hali irin na waɗannan yaran da jarumtaka akan gaskiya akan daidai saboda sun san ba za su yi asara ba sun san ko da su aka kashe aljanna za su tafi sun san in an kashe su an bar iyayensu annabi zai kula da su Allah zai kula da su amma ka tura soja filin yaƙi a kashe shi ka dawo kana neman matarsa ka lalata yarsa ka kore shi daga gidan hayar da ka bashi ko ka kore shi daga gidan gwamnatin da aka bashi abin da yake faruwa da yawan jami'an tsaron mu dan gidan sojojin ko gidan yan sandan da ake basu ne ɗaki ɗaya fa amma da an kashe mutum fa matarsa ba ta gama ta kaba fa ana kokarin a fita da ita daga gidan to ta za su yarda su rinka zuwa ana kashe su haka ne zai yi ba to amma soja in ya tabbatar da cewa bayansa bai yi asara ba iyalansa ba za su wulaƙanta ba iyayensa ba za su tozarta ba ya sadaukar da rayuwarsa ne don al'ummarsa aljanna zai je tarar to ne asara ci babu asara to da haka dai wannan samari guda biyu fabta da rahu suka gaggawa suka yi kan Abuja, albisaifai bi saifai da takubban su guda biyu fadarabahu suka sare shi hatta qatalahu sai da suka kashe shi thumma sarafa ila rasulillah dukkan su kuma suka taho a guje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu suka ga wa annabi farin labari suka ce ya ma'aikin Allah makiyin nan naka wanda yake jagorantar makiyanka ake cutar da kai yau Allah ya yi maka maganinsa da mu mun kashe shi faƙala sai manzo Allah ya ce da su ayyukuma qatalahu to a cikin ku biyun ma ya kashe shi annabi yana so ya kyautar bajinta kai ko da ba zai ba su wani abin duniya ba ya ce Allah ya maka albarka ya karfafi gwiwarsa don gobe ma wani ya kuma don shi ma ya samu albarkar addu'a annabi da haka maza Allah ce a cikin kuwa ya kashe shi kala kullu wahidin minhuma kowane ɗaya daga cikin su sai ka da baki yace ana qataltuhu ni na kashe shi to yanzu dan Allah ina wanda yake cewa an zagi annabi ba a kisa duk baka san wani hadisin bari fa kana sai manzo Allah yake hal ma sayfaykuma nan ma zai nuna maka cewa manzo Allah bai san gaibi ba da ya san gaibi sai ya tambaye shi sai ce kai wani kai kai kisa amma da suka ce masa duk sun yi kisa annabi bai ce ɗaya ne yayi ba ɗaya ne ba sai ne mu shaida sai ce to ku nuna min takobinku kun shafa jinin daga jikin takobinku takubbinanku kala sai suka ce la ba mu ma shafa takobinmu ba ba mu wanke jinin ba duk mu cike suke da jininsa fa nazar fi saifaini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli saifaini takubbin nasu guda biyu fa kala sai ce kilakuma qatalahu duk kudin kuka kashe shi ma'ana manzala ya ga alamar da take nuna kowannen ya sare shi kowannensu a jikin takobinsa akwai jinin abu jahal salabuhu li mu'az ibn amri ibn al-jamuhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to rigarsa ko kayan jikinsa a bawa mu'az dan amru dan jamu wa kana mai ruwa ya ce duk su biyun sun kasance mu'azab na afarahin afara'a wa mu'azab na amr bin al-jamuhi duk yaran su bi sunan su mu'azu mu'azu amma sai dai ɗayan su mu'azu bin afra ɗaya kuma mu'azu bin amr ibn al an gane ko to sai manzo Allah cikin su biyun sai ya ce to kayan jikin Abu Jahal a bawa ɗaya daga cikin ku ba duka ba domin abubuwan na mutum ɗaya ne ba na biyu bane ba idan hula ce kaga ta mutum ɗaya ce an gane ko idan zobe ne kaga na mutum ɗaya ne in agogo ne kaga na mutum ɗaya ne Ɗan riga ce ko wando ne kaga dai na mutum ɗaya ne ba za a ce a je a raba rigar biyu ba in an raba an yi asara kowa ba zai amfana da ita ba to sai manzo Allah ce kai mu'azu dan amru dan jamu a baka kayan jikinsa shi kuma mu'azu bin afra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a bashi komai ba a wannan lokaci to amma dai annabi ya tabbatar masa da kwazon ya ce shi ma yayi kisa to wannan kuma dama ce ta annabi in ya ga dama ya raba wa mutum biyu in ya ga dama ya bawa mutum ɗaya domin asalbu da annafulu dukkanin su dama ce ta shugaba an gane ko yas'alunaka anil anfali qul al anfalu lillahi war rasul suna tambayar ka ya ake ake wasu sojojin ƙari akan ganima in an je yaƙi sai Allah ce ba ruwanku da wannan <coughs> wannan dama ce ta Allah dama ce ta manzo Allah fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku dai ku ji tsoron Allah ku sasanta tsakaninku to wannan kenan akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabu fardil khumus babun man <coughs> lam yuqannis al-aslaba wa man qatala qatilan falahu salabuhu babun hukumul fai'i babun da yake magana akan hukuncin fai'u fai'u ma wata dukiya ce daga cikin dukiyoyi da ake samu a wajen makiya kuma ake raba ta ga sojojin musulunci ita ma Allah ya magana game da ita a ayoyin suratul hashari وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب an gane ko to babin da yake magana akan hukuncin fai'i hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da shida ita kalmar fai'u ita ce dukiyar da aka samu ba a yi yakin ba bambancin ta kenan da ganima ganima sai da aka gwabza yakin sannan aka samu dukiyar amma fai'u ba a yi yakin ba kawai musulmai su taho kafare su tsorata su gudu su zubar da kayan su sai a tara to wannan shine fai'u an gane ko ma'ana ganimar ruwan sanyi ita kuma waccan ganima mai zafi wacce sai da aka barji gumi sai da maza suka daka aka dake su sannan aka samu to wannan shine ganima wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wa litama wal masakin wa ibn sabil kay la yakuna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an to da ka dai ubangiji subhanahu wataala yayi bayani akan kowanne dake dake fai'u ganima naflu to da ka wannan ita ce fai'u حديث عمر عمر رضي الله عنه حديث سيدنا عمر الله يقرا مسا يدا قال يتي كانت اموال بني النبيل دوكيار يهودا بني النبيل تا كسانكي مما افاء الله على رسوله daga dukiyar da Allah ya bawa annabinsa cikin ruwan sanyi mimma lam yujif almuslimun alayhi bi na daga abin da musulmi ba su kuwa wajen samun sa ba akan dawakai wala rikabin ko akan raƙuma ma'ana ba yi wahala ba wajen samu fakanat li rasulillahi khassa to irin wannan dukiyar banta da kwarkwatarta ta annabi ce shi kadai sai yadda ya ga damar kasa ta idan ya cinye bai ba kowa ba yayi daidai in ya ba wasu ya hana wasu yayi daidai in ya rabar duka bai ci komai ba yayi daidai tasa ce haka Allah ya ce to da ka wakana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi manzala daga wannan dukiyar ta fai'u da aka samu ta dukiyar banin nadir annabi yakan samu cefane da yake ba wa iyalansa na shekara guda ma'ana cikin dukiyar da aka samu ta wannan fai'u ta yahudawan barin nabi an samu gonaki an samu rumfunan kasuwa an samu gidaje to cikin rabon da aka yi manzo Allah ya ɗauki wani kaso nasa ne to daga wannan kasan annabi yake samun abin da yake ba wa iyalansa cefanen shekara ya ba su hatsin ya ba su abin sarrafawa na shekara guda to wannan haka ake so idan mai gida yana cikin walwala iyalai su walwala in kuma yana cikin kunci su kuma su yi haƙuri nana Aisha ta ce a gidan annabi sai mai wata uku ba mu ɗora tukunya ba saboda talauci wani lokacin babu aka ce da me kuke rayuwa ta ce da baki biyu bakin ruwa da bakin dabino to amma idan fa annabi yana da kuɗi kuma gidansa kullum cikin cin daɗi ake to wannan ita ce sunna sunna lokacin wahala a haƙura lokacin walwala kuma me a walwala a gwangwaje amma kar ka zo kana da kuɗi a ce kawo kuɗin cefa ne ka ce sunna ƙarya kake bid'a a ce mai gida a ci nama ka ce a sunna abu duniya a hankali ƙarya ne bida'a inda kuɗi a ci nama shine sunna amma in babu kuɗi to a yaƙuri shi ma sunna ne in kana da kuɗi ka sa babbar riga ka sha aska ka ci mai daɗi ka hau mai daɗi ka kwanta a mai kyau shi ma sunna ce ku je ku karanta rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka samu dukiya yadda suka ji daɗi suka yi bulbul daga cikinsu har akwai wanda ake wa tsokana ake mai ɗan tumbi abdullahi ɗan umar haka ake ce masa zulhu tsaini mai ɗan tumbi saboda an ci an ƙoshi amma yanzu sai ka ga har nuna hoton malamai ake wai sun yi tumbi ba sun yi tumbi ne aibi ba faɗi haramun ɗin da suka ci su kaɗan ya suke da tumbi amma su ne kaɗai tsole ma ido ba wata aya da ta ce kar malami ya ce ya ƙoshe ya tumbi don hana yawan akwai wanda ba a so ya tumbi janar ɗin soja ne don ya gudu amma ku kalli janar yadda suke da tundu. Allah ji dan malam Jabir wata rana na raka shi gidan wani abokinsa mutumin Iraki tare suka yi masters da shi abokinsa ne sai da yake cikin cin abincin dare sai yake in zo in raka shi da ni da Dr. Yusuf Raka yana Zaria yanzu sai muka raka shi an kawo mana abinci kafin a fara ci a Sudan ne sai aka kunna mana eh, talabijin muna kallo sai aka nuno Minister of Defense na Kuwait wallahi da kumatunsa da ninsa a haɗe saboda ƙoshi irin irin saniyan nan bakwalo wacce za ka gabata da wuya kamar haka sai ma ya fashe da dariya ya ce wannan ministan tsaro ne yanzu a haka wa zai ba tsaro ba wanda ya hana wani ya ji daɗi a duniya abin tambayar shine ne halal ɗinka ka ci falin alhamdu قل من harrama زينة الله التي أخرج ibadihi والطيبات من الرزق قل هو للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه amma yace kaga wasu saboda rashin topic wai har halitta wani yake kallo na analysis a kanta wannan gazawa ce ai magana ta qala Allahu qala rasulu magana ta kare amma ka koma kana aibata halittar wani to ai nan yanzu ba magana ilimi ake yi wannan magana jahilci da tashanci ake yi kuma ba wani ɗan adam face a jikinsa akwai abin da za a yi masa dariya da shi to amma shi shine abin wa dariyar a'a Allah da ya yi shi in kai masa dariya Allah take wa haka Allah ya so ya gan haka ya ganshi. duk wani abu da za a gani a jikinka a yi maka dariya ba da shawara ka aka yi maka shi ba haka Allah ya so ya ganka kuma Allah ya bambanta halittar mu kuma ya tawaye mu a wasu wajaje don ya nuna mana mu ba kammalar ba ne mu tawayayyu ne shi shi ne kamili da da sai mu gane cewa wannan abu ne wanda dan adam bayi da ta cewa a ciki na zama fari bayi na bane ka zama baki bayin ka bane na zama dogo bayi na bane ka zama gajere bayi na bane na zama mai kiba bayi na bane na rane bayi na bane haka wannan ba shine abin magana ba abu kaza da na ce na ilimi in kana da ja a kai sai mu tattauna a matsalar ilimi ne zaka iya tankawa da kowa kuma ba rashin kunya kai ba in dai ka kiyaye ladabi domin in dai sahabbai dama da ita kuma cikin abin da annabi yake yi na ganin dama da ita har yakan ba wa iyalansa cefanen shekara na wannan ko kaga ina wanda zai ce maka ba za ka ajiye abincin shekara a gidanka ba na shekara ɗari ma kana da dama ajiye in dai na halal ne an gane ko sabai suna yin sito suna aje abinci na tsawon lokaci a gidajensu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo Abu Zar kunne yace kai zaka rayu kai kadai zaka mutu kai kadai saboda shi Abu Zar Gifari a fahimtarsa don mutumin da yayi suto a gidansa to sai an sa shi a wuta don mutumin da ya kwana da abincin gobe sai an sa shi a wuta da haka lokacin da sayyidina Uthman da sauran sahabbai daula ta samu ana sa kayan alfarma ana hawa abin hawa na alfarma ana gina gida na alfarma sai aka rinka faɗa da shi dan me za ku rinka kwana da kaza kaza dan me za ka cika koshi akwai wasu talaka suna jin yunwa ya ji yadda zan cin koshi wani sai ya kwana da yunwa ko ba haka ba kai dai abin da kake iyawa taimakawa wanda za ka taimakawa wanda ka sani abin da ka iya yi game da shi amma ko mun kyautar ne kyauta dole wata ran sai wani ya kwana da ni yunwa ka da yadda ka iya to da haka wannan yasa sayyidina Usman yace kai Abu Zar dama annabi ya gaya mana kai zaka rayu kai kadai zaka mutu kai kadai dan hali irin naka sai kai da haka sai suka gina masa gida a daji suka mai da shi ƙauye can ba zai rayu abin ne ba haka ko ya rayu a ƙauye ya mutu shi kadai a dokar daji daga shi sai matarsa to da haka sahabbai suna jin daɗi in sun samu wadata amma ba su samu wadata ba ba sa cin haramu an gane ko to kai ma ka zamo akan haka in kana da kuɗinka ka ci ka sha ka je haji kai umara wa ya hana kuɗinka ne in duk sati za ka tafi umara ka dawo baka saba wa Allah ba in dai da kuɗin ka ne na halal ko ba haka ba sai dai za a ce maka ina ma ka rinka taimakawa mutane to in dai kayi iya taimakon kuma sai ka je zuwa umarka sai ka je duk yadda mai taimako zai yi taimako shi ma kuma ba zai cutar da kansa ba kuma mutane ba za su taba zamowa daidai ba Allah bai su daidai ba kuma ba za su taba daidaituwa ba dole a cikin mutane akwai mawadaci akwai matsakaici akwai matalauci an gane ko kuma dole kullum ta duniya wani zai kwana da farin ciki wani zai kwana da me bakin ciki wani zai kwana da lafiya wani zai kwana ne ba lafiya haka Allah mu ya so ya gamu ba wanda isa ya canja wannan tsari fatan mu dai Allah ka ba mu lafiya da haka manzo Allah yana ba da cefanin shekara hatsin da abin sarrafawar ga iyalansa daga wannan dukiya ta fai'u na banin nadir thumma yaj'alu ma baqiya fi silahi wal qura'i sannan abin da ya ragowa na abin da annabi yake da shi sai ya sanya shi wajen siyan makamai da kuma siyan dawakai na hawa wanda za a yi jihadi ko yaɗa addinin musulunci da su uddatan fi sabilillah dan tattali da tanadi wajen taimakon addinin Allah akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya da wani hadisi a cikin kitabul jihad wasiyar babun al-mijanni man eh, yatatarrasu bi tursi sahibihi man yatatarrasu bi tursi sahibihi to ana nuna min lokaci yayi sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi